assalamu alaikum wa rahmatullahi wa In sha Allah za mu tura kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da bakwai bayani game da tashin alkiyama mm-hmm. ya sa'alunaka an sa'ati ayyanan da sa'a Allah ya ce kafirai suna tambayar ka game da tashin duniya yaushe ne za a yi tashin duniya Allah ya ce kulka ce innama ilmuha da rabbi ilimin tashin alkiyama yana wajen ubangiji ne shi ya kaɗaita da sanin shi za a yi tashin alkiyama inna laha inda ko ilmus sa'a Allah shi kaɗai ya kaɗaita da ilimin tashin alkiyama lan jami'a hali waqtiha ha ba wadda zai iya bayyanar da takamamman lokaci da za a yi tashin alƙiyama idan ba Allah matsalar ba ta yaushe za a yi bane inda matsalar take mai kashiriya wa tashin alƙiyama ko yau za a yi ko bayan shekara dubu ɗari da ɗari ko bayan shekara miliyan nawa da ɗari ba a nan matsalar take ba matsalar mai ka shirya ma wannan ranar idan ka shirya imani da ayyukan alkhairi ko yau al'amarin Allah ya cin maka kayi nasara idan baka shirya ba ko shekara ɗari ne nan gaba ba za ka yi nasara Allah ya ware wannan wuni na alƙiyama domin hukunci tsakanin bayan mafi girman ƙalubale da ɗan adam zai gani a rayuwarsa shine ranar da za a yi tashi alkiyama mafi girman abin da ɗan adam zai gani a rayuwarsa shine tashin duniya Allah ya kira ta a ɓamatul kubra فإذا جاءت فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الضامة الكبرى الله يتي إذن ورم سلفوت دكوة مسيفة لأن أدم يتبقني أرعي وسا هو يتلع باري wasan sallah ne idan an haɗa shi da tashin alƙiyama, duk abin da ɗan adam ya taɓa gani ko ya ji mai sunan masifa da tashin hankali to wannan abin wasa ne in aka haɗa shi da tashin alƙiyama. Hmm. Allah ce alƙiyama ita ce uwar masifa in dai abun rashin zaman lafiya ne rashin kwanciyar hankali ne to tashin alƙiyama ja da bai وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله يقول وترى الجبال ذاك قدوة تحسبها جامدة kai sai ka ɗauka a sandare suke yadda ka san su za ka iya hawa kan dutse ka taka ka hau wahiyar tamurru marar sahara Allah ya ce amma yana melting ne yadda kankara yake narkewa har sai ya zo ya baje la tara fiha iwajan wala amta wahiya kamar marar sahab yadda ka gajimare ke zuwa ya baje kamar hayaki ya watsi Allah ce duka duwatsu haka da su wani إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بصا فكانت هباء منبصا الله إذا وقعت الواقعة إذا مي أقوتا دك أبين ذا أكي فتا ذا إيتاش الدنيا ذا إيتاش الدنيا الله يترانا إذا كنت أبنى فتا laisa li waka'atiha kaziba Allah ya ce to a wannan rana babu kuma wata rai da za ta karyata da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da wanda bai yarda ba Allah ya ce biya kike da kike rafi'a Allah ya ce mai kaskantarwa ne ne kuma tsagawa ne wani a duniya shi ba kowan komai bane ana tashin alkiyama to ya zama yan wani kuma su ne masu garin su ne masu dukiyan su ne masu mulkin su ne masu ikon su ne masu yin yadda suke so ana tashin alkiyama to ya zama balkowa zatun rafi'a Allah ke tana kaskantarwa tana dagawa idan rujjatil ardu rajja Allah ce idan aka girgiza kasa girgizawa ma'anan su ɗaya da iza zulzila fil ardu zilzala wa bussatil jibalu bassa Allah ce za a markaɗa duwatsu a nike su fakanar taba'an mumbarsa yadda kaga kura yake tashi yadda kaga nika idan aka nike gari inda iska za ta biyo ta kansa za ka ga ƙuran garin ya sheke shi Allah ce haka duwatsu za su kasance to wannan wannan shine abun ji kuma shine abun tanadi kuma wallahi ba abin da zai fi da kai a wannan ranar sai gaskiya ka yau mai ustadi kina sai dokuhun Allah ce rana ce da mai gaskiya kawai gaskiyarsa ta fishe shi rana ce da mai gaskiya gaskiyarsa Allah ce ta fishe shi imaninka ayyukanka na kwarai ka dubi manyan bayin Allah irin annabawa da manzanni yadda suke shelanta nafsi-nafsi a filin alkiyar idan waje ya turnuke abubuwa suka yi tsanani zufa ya addabi mutane zafi ya addabi mutane gashi an kusanto da rana su da kansu za su yanke shawara su je su nemi wani cikin manzanni ya zo ya roƙi Allah ya zo ya yi hisabi a wannan lokacin ba ma sun na mutane suke fata ba kawai koma ina da aka yi to saboda bala'in da ya gani kawai a daga shi a filin alkiyar za su jefin annabi a ce a nima da tawa an hana ni cin itaciya na ci kaga wadda ya san Allah ke tare da tun yana raye aka ce an yafe mishi yadda mutane suke mu'amalantar Allah akwai haɗari a ciki domin akwai rashin Ka kaga cewa da yake fa'alun limayuri yana yin abin da ya ga dama inna Allah ya fa'alu ma ya sha Allah na yin abin da ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu shi ba dama yi abu a ce don me yasa yi to ga mai hankali ga mai hankali ya kamata kai taka tsantsan da shi annabi adam bai ce nafsi nafsi zai ce amma ina ba ku shawara ku je ku samu annabi nuhu za a je a samu annabi nuhu a yi bin shi a mishi kirari da falalolinsa kai ne farkon manzo a bayan a nuna mai matsayinsa da kusancinsa abin Allah ya ce mai ne ku je ku samu annabi Ibrahim zalla Allahu Ibrahim kalila shi Allah ya fara ɗauka a matsayin bagaya aje a samu annabi Ibrahim ya ce ku je ku samu annabi Musa har a zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi isa alaihi salatu wasalam shi yake cewa duk wannan kewaye kewaye da suke kawai in kuna so abun nan ya yi yiwu ku je ku samu manzon Allah alaihi salatu wasalam farin da kada shi ne ce ana sayyidu waladi adam yawan zai je ya faɗi ya sujuda a gaba ga Allah ya yi yabo ya yi kirari Allah ce daga kanka ka nemi abin da kake so ka nema na ceto a baka ka roƙa a maka wadda saufa yi ofi ka rabbuka ba Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi maka goma ta arziki ranar alfiyama sai ka gamsu a maka kuma duka akan al'ummar kowane annabi akan ba shi dama ya ma al'ummarsa addu'a nagartacciya a karɓa mata kuma kowa ya yi addu'arsa da aka ba ma annabi dama ya ce shi na shi sai ranar lahira kasan dai ai ba motoci zai roƙa nan ya ce a bar na shi sai ranar alƙiyawa to aiki da imani aiki imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau duk labarin nan da ka ga ayi ayi wa'azi ayi tafsiri a karanta bukhari a karanta muslim wallahi duka talibi ne kawai na ranar alkiyama duk wanda ya kuskure wannan wallahi ya kuskure babban abin da zai yi nadama a rayuwa duk wannan kai kawo da ake duk wannan kai kawo kawai abinda ake so lahira ta gyaru kar lahira ta baci idan kuma mutum ya gama rayuwar wannan al'amari bai gyaruwa to ya bata komai ya bata komai in lahira ta gyaru komai ya gyaru in lahira ta baci komai ya baci ita dai rayuwar duniya da jin daɗinta da walwalanta da mulkinta da duk abin da yake cikinta kai ba za ka iya kirga adadin wadda ka ga sun samu duniyar yanzu suna kwanci a makabarka ba su da bambanci kabarinsu ba bambanci da kabarin mai wanke musu mota to Allah ya samu dace saboda ka shiri ma alkiyama shine shiri kuma yadda muke magana nan kullum ka dinga samu kanka duk diran dadewa wallahi yadda muke tare nan aka dace ga mu a tare a gaban Allah kuma amru sa'ati illa kallamhil basari aw huwa aka Allah ce kun ga maganar tashin alkiyama Allah ya ce wallahi kamar kyaftawan ido ne Allah ya ce wallahi bai kai kyaftawan ido yadda muke maganar nan yanzu yau akwai dubban mutanen da sun yi kwanan kesu Daga daddare suka mutu aka ce a bari da safe a je a bisa su saboda ka abin da za su waye gari da shi kwanciyar kabari yadda kai za ka waye gari wani na rushe ya tafi ofis wani ya tafi kasuwa wani ya tafi wajen sana'arsa wani ya tafi ziyararsa su kuma abin da za su waye gari da shi shiga kabari sannan kamar mota ce da take lodi za a yi lodi a tafi yau motocin da za su tashi daga bauchi zuwa kano daga bauchi zuwa gombe daga bauchi zuwa abuja zuwa sauran jihohi suna da yawa in wannan ta yi lodi ta tafi a sa wata ita ma in ta cika a sa wata to waɗanda suka tafi shekaran jiya da jiya da yau duka fasinjoji ne aka tafi da shi duk yadda aka yi in baka shiga ta kwallo ba za ka shiga ta jibi in baka shiga ta jibi ba za ka shiga ta daga amma wannan lodin dole zai iso kanka dole zai iso kanka waɗansu jiya suka tashi waɗansu shekaran jiya suka tashi wani ya fi shekara dubu da tafiya wani kuma yau zai wani kuma gobe zai tafi to kasan layi dai dole zai iso kanka iya kuma abin da ake bukata a wannan ranar ku liyajzi allazina asa'u bima liyajzi allazina asa'u ma amilu wa ya yajzi allazina ahsanu bil husna wannan gangami da za a yi a tara kowa a filin kiyama Allah ba wani abu za a tara ai liyajzi allazina asa'u ma amilu Allah ci ko zan yi ya ne ma wanda suka yi mummunan aiki a ba su sakamakon su wa yajzi allazina ahsanu bil husna wanda suka yi mai kyau a ba su kowa ya tafi Allah ce sakamako za masu munanan ayyuka a ba su sakamako mummuna su tafi masaukinsu wadda suka kyautata a ba su sakamako kyakkyawa su masaukinsu saboda ka ita rayuwa ka dinga tsara kana duba bakin gatarinka ka dinga tsara kana duba bakin gatarinka in ka ci za ka kura yadda za ka zauna ka yi zukun hankalinka ya tashi a kan rayuwar duniya to ka dinga lissafin lafiya wani takuni zai hankalinsa ya tashi bai samu kuɗin biyan makarantar 'ya'yansa ka san abin da yake lura fiucan 'ya'yan amma ba yi tsaga hankali kuma yaran ba sa sallar. ta ga ayyar rufe kofa da bara ya damu hankalinsa ya tashi akan makomar rayuwarsu a nan duniya amma bai damu da makomar rayuwarsu bayan su mutu to yadda za ka zauna ka yi nazari wata makaranta ya kamata su yi wani kos ya kamata su ɗauka yaya ya kamata rayuwarsu ta yi to kuma ka dinga zama kana tuna yaran nan idan suka mutu suka shiga wata kai ma babansu ta cuce su ka cuce su in ka kula musu da addininsu Allah ya samu dace sai yau zama tashi farkon aya ta ɗari da tamanin da takwas to sai Allah ya ce قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم لو غيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله يجي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الله يجي كتيمة أمك la amliku li nafsi bani iya mallakar ma kaina naf'an amfanarwa wala darran ko wata cutar. illa ma sha Allah sai abinda ubangiji ya gada dama Allah ya ce ka ga yawo yi ga yawo manzon Allah ya ce ka ga yawo al'umma qul la amliku li nafsi naf'an wala darran ka ce musu bani da mallakar amfanarwa ko cutarwa duk kashin sa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya gada cutarwa da amfanarwa hurumi ne na Allah abu ne da yake hannun Allah shi kaɗai yake rike da shi shi kadai yake rike da shi inda dukkan al'umma za su haɗu don su amfanar da kai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya amfanar da kai sai abinda Allah ya rubuta da ba amfani ne idan duka al'umma za su haɗu domin su cutar da kai annabi ya ce ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta cutuwa ne gare ka iya karatun kenan da cutarwa da amfanarwa hurumi ne na Allah wadatarwa hanawa hurumi ne na Allah ita rayuwar duka da muke gudanar da ita wallahi Allah kaɗai yake iya gudanar da ita wannan in ka fahimce shi za ka samu sauƙi a duniya za ka samu sauƙi a lahira wadda ya fahimci al'amarin Allah haka yake zai je gun wani boka zai shiga wani harkar tsafi don ya samu wani abu wallahi da zai yi duk abinda ga Allah bai baka ba wallahi bai hukunta za ka samu bane kuma wallahi hana kan akwai hikima a ciki hana kan akwai hikima a ciki وإن يمسسك الله بضر فلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العز وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر الله إذا الله يشافيك da wata cuta ko matsala ya saukar da matsala fala kashifa lahu illa hu Allah ce ba wanda ya isa yayi wannan cutar Allah ya fi shi kansa shi yasa za a yi jinya wannan likitan ya duba wannan consultant din ya zo duba duk wanda ya gama duba dubensa da gwaje ya gama rubuce-rubucen shi sai ce maka Allah ya sauke saboda iya abin da zai kenan ba wani consultant da ya isa shiga wani ward ya je ya ce muwa ne tashi ka tafi gida kai ma tashi ka tafi gida kai ma tashi ka tafi gida haka al'amarin Allah yake shi kaɗai yake rike da wani wa in yuridika bi kairin, idan kuma ya nufe ka da alkhairi falara da li ba wadda isa ya zo ne da wajen wannan ka fahimci Allah yadda kake jin alaƙa ƙarshen wata wata wallahi wani bacci bacci yake yi kafin ya tashi wallahi bai san iya alaƙa shi da wani wallahi bai isa ya kirga adadin alaƙin kudinsa ne amma ma'aikata ne suke tantance kudin hmm. wani na da gidan mai sun fi dubu yana bacci ma ana ciniki wani ɗan kasuwa ne daga kowace ƙasa a duniya yana bacci yana cikin jirgin sama yana shan shayi kudi suna shiga wani kuma zai fita tun da safi har rana ta faɗi yana kewayawa leburanci yake nema ya yi da ka da ya samu duka abin a hannun Allah ya fito inda Allah ya rasu Allah ta nemi arziki a gona ya fi maka sauƙi da ka je nema a wajen wani Allah ما يفتح الله للناس من ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة الله يجي دك أبن abin da Allah ya buɗe wa mutane na rahama falamun suka da Allah ce laba wadda ya isi yi. ka yi nazarin rayuwar bayi wallahi za ta gane wani za ka je ka samu mai kuɗi ne sai ka samu a ɗakinsu ko abin babansu shi ne a wuta inda wayo ke sa a samu ya yi ɗan auta zai samu kafin ya fara zuwa kasuwa yayin nan hannunsa suke kamawa su ke kaga da sun san lungun da ake samu wani akan kujerar mulki yake shi ne karami a cikin duk yayin suna nan ba mai takamammen matsayi shi kuma ya ya zama gwamna ko shugaban kasa yana faruwa ko bai faruwa idan da wayo da kukurɗe ne zai riga su samu a hannun Allah malam daga lokacin da ka fahimci Allah haka wallahi rayuwarka saukin da za ta zo da shi ya wuce wallahi ba wadda yake da mallaka a hannunsa ba ma wani ba wa kansa na amfanarwa ko cutarwa Allah ya ce kulka ce la amliku nafsi ba ni da mallaka makaina naf'an wala darra amfanarwa ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama walau kuntu a alamul gaiba Allah ya ce ka gaya wa al'ummar ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda na san gaibu sartu min alkhairi da na yawaita ribatan duka alkhairi kuma mun sani su da mummunan abu da shafe ne uhudu da aka tafi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam saba'in aka kwantar mishi a ranar har da sai da an a ranar shi ma sai da aka mai rauni inda ya san gaibu ai a ranar ba za a fita yakin ba don ba zai so ya rasa waɗannan dakarunsa ba walau kuntu a'lamul ghaibi ce inda na san gaibu lastakthartu min alkhair da duk inda zan bi kawai inda alkhairi yake wa ma masaniya su duk inda na leka na ga ba dadi to da baran shiga wajen ba da baran shiga wajen ba idan akwai wani wali ko shehi da ya san gaibu ɗansa zai bar su ya zo ya bi tafarkin sunna kaɗin da ya sani kawai shi tun kafin a haife shi sai a barar da ciki haka ne ko ba haka ba bai sani ba saboda ka yadda ka ga ana ta kai kawo ɗin nan wallahi duk abin da ka gani ba Allah ba ba Allah ba wallahi wa annama yad'una min dunihi huwa in takara ne yana da malamai masu aiki amma kai takaran sau uku baka samu ba mai amfani wayannan malamai to wani bokaye wani bokaye har a kasashen waje yana da bokaye har a kasashen waje yana da bokaye kuma sun yi aikin an gama baka ci ba an sake takara baka ci ba an sake takara baka ci ba ba za ka gane mutanen nan aikin sunan ba aiki ba haka da yawa suke jira ma yan siyasan da ba san addini ba ce musu wannan abin ba in baka hada da malamai ba ba zai yiwu ba wallahi ƙarya ne wallahi ne wayannan malamai ban ka jana cewa malamai malamai da yawa an ka mutum ya ce maka yana da malami ko ka ke da shi bai malamin da zai je dauki ahalari ne ko kuma ya je koyi karatun addini eh, wani macuci ne kawai a zaune a jini to duk rashin sanin Allah shi ke kawo mutane haka duk abin da kake nema wallahi inda yana da hanya da abin da zai yi aikin ka samu da waɗansu zai yi ma wannan aikin in dai ya san aikin da zai yi ka zama gwamna wallahi da ya tsaye da kansa in ya san aikin da zai yi ka zama babban ɗan kasuwa wallahi da waɗansu yi ma wannan aiki amma shi ba zai tsaya ka zo in za ka tafi ka ba shi dubu ashirin dubu hamsin to shi yasa in ka kiyarda ka zama cikakken bawan Allah to sai ka zama bawan bayin Allah duk kudin da ya kamata ka kashe wa addinin Allah wasu za ka kashe wa duk kudin da ya kamata ka kashe a safarkin Allah akan aikin alkhairi wasu za ka kashe wa Allah ya ce kulka ce musu la amliku li nafsi naf'an wa la darra ba ni iya mallakar wa kaina amfanarwa ko cutar. illa masha Allah sai abinda Allah ya gada walau kuntu a'lamul gaiba kuma inda na kasance na san gaibu lastakfartu min alkhair to da na yawaita ribatan alkhairi kuma masani su da mummunan abu bai shafe ni ba in ana illa Nazirun wa bashirun liqaumi yu'minun Allah ya ce ka gaya musu ni ba kowa ba ne illa nazirun face ne gargadi wa bashirun ne bishara liƙaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah dama aiki biyu Allah ya bace nazirun wa bashir mai gargadi gargadi shine jan kunnen mai laifi ya zo ya gaya maka wanda yake tarayya ma Allah ya daina ya daina ya daina domin in ya mutu akan laifin nan Allah da bai kai shi ba in ya shiga wuta har abada mazinaci ya dina barawo ya dina mai shaye-shaye ya dina wadda yake kula da waɗansu jama'a ya kula da kiwonsa to gargaɗi yake zuwa wa bashir sannan ya yi bishara wadda kuma yake aikin alkhairi a gaya mishi goma ta arzikin da Allah ya shirya mishi wadda yake kiyamun zai riga abin da bai samu wanda ya tsaya a kan tauhidi ga sakamakonsa wanda ya biyayya ma iyaye ga sakamakonsa wadda ya kula da 'ya'yansa da matansa ga sakamakonsa wadda ya tsare sallolin nafila da azumin nafilfili ga sakamakonsa shi ma a mai bishara da sakamako mai kyau akan waɗannan ayyukan alkhairi Allah ya ce ka gaya musu aiki na kenan da na zo da shi amma ni ba Allah ba abinda kuke nema a gona wannan hurumi ne na don sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce in yana so su yi imani wa qalu lan nu'mina wa qalu lan nu'mina laka hatta hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a أو تكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أم تركب السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تفجر علينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه Kula subhana rabbi halakuntu illa basharar rasula. Waƙadu suka ce wa manzan Allah da Allah ba a yi wa ajiye lannu mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba za mu gaskata ka ba hatta ta fi jura da namina da har sai ka ɓugar mana da idan duna ruwa daga ƙasa. Mu maka dama muna da matsalar ba tun rayuwa ne tsakanin duwatsu da sahara da waɗansu ababa. to idan kana so mu yi imani da kai hatta tafjura da min al-ardi yanbu'a ka bubbugo mana da idan dunar ruwa kofar gidajenmu majalisanmu kasuwanninmu yadda za mu samu amfani da ruwan a cikinsu ba kawai hakan suke so ba ƙurel ne ƙurel ne in ka ji mutum na tambayan irin waɗannan to su yake ya ƙure wadda yake tambayar aw takuna laka jannatun min nakilin wa inabin fatafajjira al-anhara khilalaha tafjira ko kuma ya kasance wata katuwar gona ko lambu ta gare ka ka dinga bugar da ruwa a ciki ai bai kamata a ce wadda Allah ya fi so kullum yana kasuwa ba suka ce ya kamata a ce kana da wata tafkekiyar gona sai dai a zo ana lodi kawai ana fita da kayan abinci au sama samaa kama amta alaina kisafa ko kuma ka yanko wani sashen sama ya faɗo akan mu ka ce ma Allah ya ballo sama ta zo ta danne mu au atiya billahi wal mala'ikati kabila ko kuma ka je ka zo da kai da Allah da mala'iku a fili mu ganku ku yi mana wa'azi au yakuna laka baitun min zukurfin ko kuma mu ganka da wani gida na gwani autar ƙasir sama ko kuma a zuro maka laga daga sama muna gani ka hau ɗalɗalɗal har ka shige sama tun da ka ce wahayi ai daga sama yake zuwa maka walan nu'mina lirukiyika kuma ba za mu gaskata tafi ka hau ba don karka mana ruba ido hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai ka zo mana da littafi da zamu karanta shine bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suban munashshara suka ce bai kamata Allah ya haɗa maka littafi ɗaya ba tunda ni Allah ya san ni ya san laifuka na to ni Ahmad jana saukar min da nawa shi ma an ramma Allah ya san shi saukar mishi da Allah ba kai ba saukar maka da naka suka ce in dai wa'azin ake so a musu kowa a bashi littafin sa <laughs> yanzu ne san gaskiya bai ci haka ba a yi kul subhana rabbi yace kace tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ma kuntu illa basharar rasula yace ai ni ba kowa bane face mutum ne manzo abinda kuke roƙo kuma Allah kaɗai yake da iko akan su ni ba da iko akan duk abinda kuka roƙo nan yace hurumi ne na Allah ni manzo ne mutum so ba ni ya kamata ku tambaya nayi wannan abun ba Allah za ku roƙa جماعة مو فهمت إن أنا إلا نذير مبشر لقوم يؤمنون توسي الله يجي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها نعم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله يجي هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله shi ne ya halice ku daga rai ɗaya shi ne annabi ɗaya duka wannan zurriya na biliyoyin mutane da suke rayuwa Allah ce daga mutum ɗaya na sama da garkashi banda Allah bani huwa allazi ja'alakum huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ne ya halice ku daga rai ɗaya wacce alamin ha zawjaha sai ya samar ma wannan ran matarsa daga jikinsa na na hawa an halitta ta daga kashin haƙarƙarin annabi adam alaihi salatu liyaskuna ilaiha Allah ta domin ya samu nasuwa ta tare da shi ɗaya daga cikin manufa da ake na samun aure shine samun nasuwa duk abinda ba natsuwa tattare da shi ba zai taɓa biyan bukata so koyaushe ka tashi neman aure ka nemi matar da za ka samu natsuwa da ita ina natsuwa ga matar da kana magana tana magana ina natsuwa ga matar da ranka zai ɓaci ka yi mata magana ba za ta ce ta yi haƙuri ba ina natsuwa ga matar da za ka ce kin yi kaza ita mata ta ce ma kayi kaza ba natsuwa ake ne. duk wanda ya ɗauki maganar aure a matsayin kayan fashion to zai ɗanɗana kodas e, ita rayuwa daidai ruwa daidai gari e, ka dubi wacce wacce za ku zauna ko kuskure sai za ta ce kai hakuri ba za ta sake in sha amma wata da za ta yi laifin kamata magana ta sati ma ba ta magana da kai to wace yakin zai tsina na maka babu ka kiyaye wannan shi aure abin da ake bukata na tsuwa ka shiga damuwa daga waje ta zo ta danne ka ta ce kai kwantar da hankali, ka insha Allah wata rana sai labari wannan yanayi da muke ciki za mu fita a cikin sa da yadda natsuwa ake ne eh natsuwa ake ne eh aikin mutum bai dau miƙati ba ma zai ba da labari <laughs> zai ba da labari eh. liyaskuna ilaiha domin ya samu nasuwa zuwa gare ta Allah ya ce falamma ta gashaha to lokacin da ya kusance ta hamalat Hamlan kafifan to sai ta ɗauki juna biyu hamlar kafifan bi ma'ana ƙaramin ciki kamar ratbihi Allah ce ta ci gaba da kai kawanta da shi kamar ba komai a jikinta domin a lokacin ba damun ta zai yi ba ba zai hana ta zirga-zirganta ba falamma askala lokacin da cikin ya yi nauyi ta yi nauyi tafiya da kyar, zama da kyar, kwanciya da ƙyar da'awallaha rabbahuma to sai suka tsaya suka roƙi Allah ubangijinsu akan wannan ciki da Allah ya ba su la'in ataita na Saliha suka roƙi Allah suka ce Allah idan ka ba mu tsasalihi lafiyayye nagartacce lanakunan da mai shakirin za zamu zama daga cikin masu makaroni shi ɗa yana daga cikin manufar samunsa hidimta ma al'umma hidimta wa wa'adi daga cikin manufa nana maryama tun lokacin da ta tsinkaye nana hannatu wadda ake taimaka mata nata mahaifiyar nana maryama tun lokacin da ta ganta da ciki ta fara roƙon inni na zartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni tace Allah abin da ke cikin nan na daukar maka da shi bani bani bukatar ya mun wanki bani bukatar ya mun goga duk abin da ke ciki na Allah na maka bakancan sa hidimar ka kawai da ta zo haihuwa sai ta yi filana maryam ta ce to Allah inni wa za'atu wa unsa wa laysa dhakaruka al-unsa ta ce Allah mace na haifa mace kuma ba kamar namiji ba wajen kazar-kazar ɗinta wallahu a'alamu bima wada'a ta ce Allah ai kafi ni sanin mai lafiya wa inni ha maryam ta ce na sa mata suna maryama wa inni ha bika zurriyata ha min ash-shaytanir rajim shi yasa lokacin da ta taso sai ta kai ta gun annabi zakariya a baitul maqdis tace ta hidima wa addini to kaga abin da ranar maryamu ta zama kaga abin da ɗanka annabi isa ya zama haka ake shi ɗan ɗaya daga cikin manufar da ake so uba da uwa su kulle shi ne ƙudurce, ka haifi wani jajurtacce wadda zai zama rumfama al'umma wadda zai tsaya yi hidima wa addini ba kawai gasa ake na a haifa a haifa a haifa ba da yawan mata kawai gasan aihuwan suke yi eh, ta tara maza to ɗa ka haifi ɗan wiwi wata tsaye eh haka ne akwai riba a cikin babu ɗa ya zama ɗan daba mai amfaninsa sai dai cutar da kai ya ja maka zagi a duniya da walakanci ya ja maka tambaya a lagira. saboda ka abinda ake fata rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama roƙon Allah ake Allah abinda za ka ban dinnan Allah ka ban wanda zai zan sanyi gida Allah ka ban wanda zai zan garkuwa wanda zai zan tsayayye a hidimar addini wanda zai zan tsayayye a hidimar al'umma aka ana ta maganan ƙasa ga abin da ta dawo corruption kaza kaza kaza da yawa wannan roshin da kaga da sassafe ake ta corruption na kai yara makarantu can ake so yaran ya je eh, can shi ma ake so yi haka ne haka ne shi ma ya samu ya shiga daga ciki haka ne Allah ya ce falamma askala lokacin da ta yi nauyi da juna biyun ta, da'a wallaha kuma sai suka roƙi Allah shi annabi Adam da matarsa a ta tana salihan Allah har idan ka ba mu ɗan salihi da na kunan da na shakirin to za mu zama daga cikin masu godiya na Allah. Allah ce falamma ta kuma salihan lokacin da Allah ya ba su nagartaccen ɗan daga nan malaman tafsiri suka ce maganar ta koma kan jinsi na 'ya'yansa domin sau da yawa in ana magana akan annabi adam haka Allah ke sai ce huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin to min turabin annabi adam thumma min nutfatin ya'yan jama'a mun fahimta to bayan annabi adam ya samu 'ya'yansa, ya yi godiya ma Allah ya tsaya akan abin da ya alƙawarta ma Allah to wannan jinsi kuma mace da namiji da suka ci gaba da aihuwa a cikin tsatsansa su kuma sai suka canza sai aka samu masu bautan yaya eh, kasan wani ɗawainiyar da zai ma ɗan wadda ko ubansa da ma wannan ɗawainiyar mu yadda in ɗan ba yi da lafiya zai kaɗu wadda ko mahaifinsa ne ba yi da lafiya ba yi kaɗu kuɗin da zai kashe in ɗansa bayi da lafiya ko bukatar ɗan wallahi in mahaifinsa ne da zai haka ba ba ga shirin muna kallo a takoyi na da ka ga uba shi kaɗai 'ya'ya goma goma sha biyar dukansu karanta kafshi ya ɗauki ɗawainiyarsu karatunsu jinyarsu da komai in wannan ba lafiya bayi sauraron kowa zai tafi da shi asibiti ya je a gama wannan ya zo ya karbi kuɗin makaranta wannan ya zo ya karbi kuɗin makaranta duk ran da uban ya manyan shi bayi da lafiya sai a ce a zo a haɗa a zo a haɗu a haɗa shi kuma bai taɓa haɗa kuɗi da wani ya je jinyar ba ga sunan zaman asibiti sai dai su ce a yi karɓa-karɓa wannan ma in bai zo karɓansan ba ya tafi abunsa ai yau ranar wane ne haka ne ya da sai dai a yi mitin a ce a zo za a kai baba asibiti dubu ɗari ne a ce to kowa ya kawo dubu ashirin ashirin shi kuma har kuka gama rayuwarku bai taɓa kiran mitin wajen jinyan wani ko biyan kuɗin makarantar wani ba bai taɓa mitin da wani ba wannan ta zo ya ba ta nata wannan ya zo ya ba shi nashi wannan ya zo ya ba shi. nashi dukkan kunnan da ku da iyayenku haka ya tsaya a kanku kowa sai da ya kai gaci amma mutumin nan in ya kwanta ba hali shi kuma sai a ce a zo a haɗu a zo mitin din ma wani ba zai zo ba akwai wanda ya kwanta jinya farlanki ana bukatan gashi ana bukatan kaza duk abin da za a yi so haɗu su zauna su jinyan uban su kan ƙi duk yadda za a yi wannan ya zille wannan ya zille abin takaicin akwai wadda a lokacin ma da abin ya faru wallahi yana aikin gidansa ana mai tayar da ya gaji ya matsu da kansa da kansa ya tura a zo a tallafi gidansa zai siyar saboda yana so ya jinyan kansa saboda zai jinyan kansa wallahi suka yi mitin suka hana a siya a haka ya mutu a gidan su ba su yi jinyansa ba magidanta ne ma'aikata gidansa kuma zai sayar to haka ake mutum ya shiga matsala zai sai da gidan shi a ce yara shi gidan ubansa ya gada kowa ya biya nemi nashi ba suka hana shi sayarwa wallahi haka a cikin gidan ya rasu yana cikin wannan jinyar ai matukan sun taro in dai rayuwa ce mahaifinka kana da mashin kana da mashin ɗin hawa mahaifinka yana cikin jinya ana neman dubu ɗari har ya kwanta dama kana hawa mashin ɗin baka yi jinyarsa ba mashin ta zama marasa amfani to ina rantse muku da Allah yadda suka yi inda ɗan ɗaya ne a cikinsu in kuɗin ya ninka haka da tuntuni an je an nemo haka to magana ya sauko kan ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce falamma atahuma salihan wannan jinsi na mace da miji lokacin da ubangiji ya ba su ƴaƴa salihai ja'ala lahu shuraka fi suka sanya ma Allah abokin tarayya fi ma atahuma kan wannan abin da ya ba su ba za ka ji Allah yana faɗa a Qur'ani ba ya ayyuhal ladina amanu لا تلهكم أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الله يا قوة سكي إيماني لله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كركو برك يا دون يا صغير كندو a wani ku yace innama amwalukum wa auladukum fitna innama amwalukum wa auladukum fitna Allah yace da a wani ku ya ce inna min amwalikum wa auladikum inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu Allah ce kun ga ƴaƴan kun nan wasu daga cikin su kun ga matan kun nan wasu daga cikin su Allah ya ce makiyan ku ne fahdharuhum Allah ce ku yi taka inna min amwalikum wa azwajikum Allah ce wasu daga cikin ƴaƴan ku da matan ku Allah ya ce aduwwan lakum makiyan ku ne za su yi sanadiyan zuwan ku ta fahdharuhum Allah ci ku yi takatsantsan da su don me za ka saci kudin mutane ka kai su makaranta su waɗanda suke karatu a makarantar gwamnatin mutuwa suka yi ko tsine musu albarka Allah ya karka yadda akan hidimar ɗaka je ka jefa kanka a cikin fitina ka rayu gwargwadon abin da Allah ya halatta maka to Allah ya ce falamma ataku masalihan lokacin da Allah ya ba su ɗan lafiyayye nagartacce ja'ala lahu shuraka a fi ma ataku sai suka sanya mishi abokan tarayya cikin abin da ya ba su fata alallahu ma yushirikun Allah ya ɗaukaka daga abin da suke mishi tarayya da shi a na ma la yakhluqu shay'an Allah ce suna shirka suna tarayya ma Allah da abin da bai iya halittan komai wa hum yuqlaqun asali abin da suke tarayya ma Allah mun halittan su akai wala yastaqiquna lahum nasaran Allah ce ba su iya taimaka musu da komai wala an anfusuhum surun kuma ba su iya taimaka ma kansu wa in tad'uhum ila al-huda Allah ce inda zaka kiraye su zuwa ga shari'a don gumaka ne sun zama abin tarayya ma Allah wa in tad'uhum ila al-huda Allah ce inda zaka kiraye su zuwa ga shari'a la uku ba za su bi ku ba don ba su ji ba su gani sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun Allah ke daidai ne akan ku kiraye su ko ku yi shiru duk abu ɗaya in kun kira ba amfani in kun yi shiru ba amfani saboda ba za su iya amfanarwa ba ba za su iya cuta to mafi munin abin da za ka yi makanka shi ne sanya ma Allah abokin tarayya wani abu da za ka bauta mai tare da Allah kuma mafi muni cikin abin da Allah ya maka ni'ima da shi Allah ya samu dace to jama'a sai mu fara sai kuma sai kuma mun dawo tafsirin sati sati insha Allah insha Allah kamar yadda kowane shekara muke yi malam ibrahim zai ci gaba da gudanar da wannan tafsiri a daidai wannan lokacin dama na kan yi rabi su yi rabi to muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muka karanta Allah ya ba mu lada Allah kuma ya sa mun dace abin da muka yi na kurakurai Allah ya fi mu Allah ya kara albarka ma rayuwar mu da zuriyar mu wannan kasa ta mu Allah ya kara albarka da aminci cikin ta waɗannan fitintinu da muke ciki ubangiji ya yi mana Allah ya dauke mana Allah ya saukar mana da aminci jagorori da shugabanni muna roƙon Allah ya shirye su ya riko da hannunsu Allah ya shirye su Allah ya riko da hannunsu Allah ya musu jagora zuwa ga abin da yake daidai da jagoranci na gobe su tsira waɗanda suke jagoranta su su tsira muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk